assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha hudu ga watan safar ko? Ah, watan rajab kai afuwan yau sha hudu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya wanda al'allama al-muhaddis muhammad nasiru dini albani ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki a yau za mu tashi muna cikin shabi na 64 mun karanta doron nasirar na yi bayani wa narjulil muhsinina min al-muminin an yi afuwa anhum wa yudkhiluhumul janna bi rahmatihi wala na'manu alaihim wala nashhadu alaihim bil janna cewa muna fatan alkhairi ga masu kyautatawa daga cikin muminai cewa Allah ya musu afuwa muna fatan alkhairi Allah ya musu afuwa kuma ya shigar da su aljanna da rahamansa amma ba ma amincewa a gare su ba mu da garanti sannan kuma ba za mu yi musu shaida da aljanna ba mutumin kirki in ya rasu wato ba za mu ce dan aljanna bane kawai kai tsaye mutumin kirki in ya rasu mu ce shahidi wani duk kuskure ne an gane sai dai muna kyakkyawan zato yayi shahada muna kyakkyawan zato wani dan aljanna ne a bisa dukkan alamu wani dan aljanna ne amma idan ka ce ka tabbatar cewa wani dan aljanna ne to a nan wajen ka shiga gonan Allah ya nuna ka san gaibi ya nuna kasan abin da ke cikin zuciyar wannan mutumin kuma riga mun karanta a cikin alkur'ani Allah ya nuna mana Kulla ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce musu wa'anda suke sammai da wa'anda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah a wata aya wa indahu mafatihul ghaib la alamu illa hu a wajen shi ne mabudan gaibi suke babu wanda ya san sai Allah to kaga duk nan gaba daya dalilai ne akan cewa babu wanda ya san abin da ke cikin zukatan mutum Allah shine masanin abin da ke cikin zukata saboda haka in ka yanke wani mutum ka yanke hukunci cewa wane da ya rasu wallahi dan aljanna ne ko wane da ya rasu wallahi dan wuta ne to ka gama yawo domin ka shiga gonan Allah subhanahu wata'ala na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim الشرح قال الشيخ ابن ماني رحمه الله الشيخ ابن ماني الله يمزر رحمه يا شيء إعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة كسني للي أبدا أهل السنة والجماعة سكي أكنزا أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار شوى للي باسا هي شيدا قد أيضا كتكم مسلمين دي يرسو باسا مي, باسا مي شيدا الجنة كوتا illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akhbara anhu bidhalik sai dai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa shaida kuma ya ba da labari game da shi da haka kuma yadda ya sai dai in manzon Allah ne yawo mutum shaida kuma ya ba da labari da shi a haka nan ana nufin ash-shahada bil wasfi ash-shahada bil ka ayyana wani mutum ka ce wane da ya rasu da ya rasu shahada wanda da ya rasu Allah ya gafarta min zanubansa to wannan ka yi ta'ayini kuskure amma kana iya yin shi kana iya yin ashahada bil wasu ka ce duk mutumin da ya mutu wajen dawa kalmar Allah ya yi shahada duk mutumin da ya mutu a cikin ruwa ya yi shahada mace idan ta mutu wajen haihuwa ta yi shahada an gane mutumin da gini ya faɗo masa ya yi shahada to ire-iren wa'annan kana iya yin shi filwansi ba tare da kama suna ba amma kuma kama sunan wani ka yi ta'ayini ka ce wane dan aljanna ne wane ya yi shahada shi ne aka ce wannan kuskure ne babba kuma shiga gonan Allah ne yana daga cikin maganar da Allah yake gaya mana cikin alkur'ani cewa kul inna ma harrama rabbiyal fawahish ma zuhara minha wa ma badan wal isma wal bagaya bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun hmm. an gane ai to idan mutum ya zamanto yana yanke hukunci wani shine shugaban waliyai wani shugaban waliyai ne wani shahidi ne wani dan aljanna ne to wannan ya shiga cikin wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ku ringa faɗi ga Allah abinda ba ku sani ba mas'ala na gaibi wane ne ya gaya ma wane shi ne shugaban waliyai har ma naɗi ake masa cewa a cikin waliyai akwai shugaba wane ne wa ya gaya ma shi waliyi ne tabbas har ma ya zama to shugaba kaga wannan yana buƙatar dalili mai ƙarfi daga gare ka an gane irin abin da malaman ko suke yi sai a ce ma ai shugaban waliyai gaba ɗin shine wani kaga wannan ana nufin wilaya khasa fa wato walittaka na musamman wanda an tabbatar da imaninsa da tsoron Allahnsa Lallai mai imani ne Lallai mai tsoron Allah ne wane ne ya bashi wannan mukami ya aka aka sani wannan duk abu ne na gaibi an gane ko amma wa'annan wanda manzon Allah ya gaya mana shi da kansa yayi mana shahada bil ayn kamar hadisin nan da annabi hadisin nan mutabakun alai da annabi ke cewa abubakar fil janna umar fil usman fil Aliyu ali fil janna talha fil janna zubair fil janna manzo Allah ya ambaci wayannan mutane goma wayanda aka yi masa abinci da aljanna to muna iya rantsewa mu ce wayannan mutane goma yan aljanna ne ko kuma bilal da annabi ya ce ka bani labarin abin da kake aikatawa domin na ji sautin takalman ka cikin aljanna a ganin bilal kai tsaye annabi ya nuna ya ji sautin shi dan aljanna ne shi ga fatima radiyallahu anha wanda annabi ya kira ta sayyidatu lisa'i ahlil janna hmm. shugaban matan yan aljanna ga hasan da husaini radiyallahu anhuma wanda manzo Allah ya kira su sayyida shababi ahlil janna su ne shugabannin samarin yan aljanna ga wannan bakar mata da manzo Allah ta zo wajen manzo Allah ta kawo masa ƙara cewa tana yin farfadiya ta ce ya rasulallah inni usra'u wa inni atakashaf fada'u Allah ta'ala li Allah usra ya rasulallah lalle ina yin farfadiya kuma lalle ina yin tsaraici in nayi farfadiya ka roƙan mun Allah ne na farfadiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata in shi iti sabarti falajil janna wa in shi iti da autullah an yu'afiyaki idan kin so ki yi haƙuri kina da aljanna kai tsaye idan kin so in roƙi Allah ya baki lafiya sai baiwa Allah ta ce bal asbiru a zan yi haƙuri ya rasulullah to ne wata rana a shi ne matan nan bayan ta tafi ta wuce Shi ne sai ta ƙara dawowa ta ce ya rasulullah inni usra'u wa inni atakashaf fada Allah ta'ala Allah atakashaf ya rasu la, ina yin farfadiya ina yin tsaraici ka roƙa mun Allah daina tsaraici din na yadda in ci gaba da farfadiya dan shiga aljanna amma ka roƙa mun Allah daina yin tsaraici sai mun za Allah ya mata addu'a sai zaman to ko ta yi farfadiya din ba ta yin tsaraici din shi ne wata rana Abdullahi bin Abbas radiyallahu an a sai ya ga wannan mata yake tambayan yake tambayan yake ga ma ainihin dalibansa ala ajilluka ala imra'atin min ahli janna shin baka so nuna maka mace ai aljanna baka so nuna muku suka ce eh ce zace hadhihi almar'a as-sauda wannan bakar matar baka ce amma kuma ai aljanna ce an gane wannan saboda manzo Allah ya ayyana ta ya nuna mana cewa tun a duniya ta san matsayin da tana jiran mutuwa ne kawai an gane wannan ko to akwai mutane da yawa wanda manzan Allah ya ayyana su ya yi musu alkawari kama akwai abdullahi bin salam shi ma manzan Allah ya nishi shi da aljanna akwai sabitu bin qais al-ash'ari radiyallahu an wanda mutum ne mai murya in yana magana in yana sirri kamar yadda nake magana haka shine sirrin shi yana maka sirri suka ji kamar yana magana ne da karfin tsiya an gane wannan ko to saboda haka haka Allah ya halicce shi Maganin shi baya iya boyewa to kawai ana cikin wannan hali ga irin yadda yake magana in yana magana da manzan Allah kowa yana ji to sai gashi an saukar da ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din an ta'abada amalukum wa antum la tash'urun ya ku da kai yi imani kada ku daga sautin ku sama da sautin manzon sallallahu alaihi kuma kada ku ringa bayyana mai da magana ka jari ba'adi kuma li ba'adi kamar yi irin yanayin bayyanarwar sashen ku ga sashi yanda sashen ku ke bayyanar da magana ga sashi kada ku ringa bayyanar da magana ga manzo sallallahu alaihi wa sallam an ta habata amalu wa antum la tashurun domin kada aikin ku ya baci alhali ba ku sani ba innal ladzina yaqudduna aswatahum inda rasulillah ulaika allazina amtahana Allahu qulubahum litaqwa to lokacin da aka saukar da wannan aya sai hankalin shi ya tashi yace wannan aya kawai an saukar da ita ne akan shi kawai tun daga nan bai ƙara zuwa majalisin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai je zauna a gida ya dafa kai da gwiwa yana ta kuka yana ta kuka an saukar da aya kan shi to dama al'adar manzo Allah idan ya san kana da kokarin zuwa majalisi sai bai ganka ba to yana bincike sai manzo Allah ya ah, wannan bawan Allah Sabit bin Qais al-Ash'ari mai kokarin zuwa majalisi na ban ganin shi yanzu sai manzo Allah ya a je a bincika lafiya shine sai aka je aka aka je gida aka tada shi aka tada shi aka mai sallama sai gashi nan yana ta kuka idan ya yi jajawur ce manzon Allah ne ya turo mu zuwa gare ka ya ce mu bincika lafiya yanzu ba ka zuwa karatu sai ce gaskiya ba lafiya ba an saukar da aya a kaina cewa la tarfa'u kun fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahari ba'dikum li ba'din an bada amalukum to ni gaskiya ina jin tsoro kada in ya zama to aiki na ya baci ni idan ina magana ina daga murya ba mai daga murya a gaban manzo Allah kamar shi yasa ban ƙara zuwa majalisin manzo Allah ba dan bana so in yi laifi shine sai wannan bawan Allah sai ya dauki wannan sako dungurungum ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa manzo Allah shine manzo Allah ya murmushi Ya ce ku je ku gaya masa innahu laysa min ahli an-nar bal huwa min ahli al-janna hmm. cewa shi ba dan wuta bane a dan aljanna ne shi ya dawo kawai ya dawo majalisi ai wannan murya haka Allah ya halice shi da wannan murya din ba kan shi bane shi ne sai ya dawo kaga yana ciki sannan matayen manzon Allah dukkan su gaba ɗaya an musu albishi da aljanna ya nisa annabi la sunna ka ahadi min an-nisa in ittaqaytunna fala tabda'na bil qawl fa yatma allazi fi ba shi ba shannin nan a in kuntum na turidin hayata duniya wa zinataha hmm. fata'alaina umati ukunna kokari kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil musilati in kunna ajran azima to anan wanda yace ya ku matar annabi in kun kasance kuna neman rayuwar duniya da kwalliyarta saboda matar annabi sun yi mitin suka ce a da manzan Allah ga irin abin da yake ba su na cefari to yanzu alhamdulillah an samu ainihin an samu fituha an ci garuruwa da yawa da yaki yanzu gwamnatin manza Allah ta samu kuɗi to suna so lalle manza Allah ya ƙara buɗa musu ga rayuwarsu to shine manza Allah ya yi fushi da su akan wannan abun har ya ƙaurace musu to shine Allah ke tambayan su in kun kasance kuna son rayuwar duniya ne mata annabi da kwalliyar duniya alai na ku taho umati ukunna zan ji yadda ku daɗi in ji annabi da abin kuke so zan baku amma kuma wa usari ukunna sarahan jamila zan sake ku saki mai kyau a rabu lafiya amma kuɗi wa in kuntun na turidna Allah wa rasulahu amma idan kun kasance kuna son Allah da manzo wa daral akira da gidan lahira to lalle Allah ya yi tanaji ga masu kyautatawa daga cikin ku ya musu tanajin lada mai girma to shine aka ba su zafi in suna son duniya annabi zai sake su ya ba su duniyan in suna son Allah da manzo to su zauna tare da shi shikenan Allah ya musu alƙawarin aljanna shine sai matan suka ce mun zaɓi Allah da manzansa da gidan lahira to wannan magana nasu gaskiya ne ko ƙarya inda ƙarya ne Allah ba zai kyale su ba tunda Allah ne ya ce a tambaye su inda a ce ƙarya suke Allah zai ce to wannan magana da kuka ba ƙarya ne kun faɗa ne na zahiri amma kaza to da suka ce sun zaɓi Allah da manzo kuma Allah bai ce komai ba wannan sai nuna Allah ya tabbatar da maganar su ina fatan gane dan Allah ya san abin da ke cikin zukata ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi sudur hmm. Allah ya san yaudara na ido Allah kuma ya san abin da zukata ke boyewa to tunda mata annabi suka ce mun zaɓi Allah da manzansa Allah ya yi shiru ya nuna menene mata annabi baki daya wato da gaske da yan aljanna ne su su mata annabi gaba daya musu alƙawarin aljanna an gane yayi to akwai wanda aka yi ma alƙawarin aljanna suna nan da yawa to na dan faɗi wa'annan ne don san cewa akwai ash-shahada bil wasf akwai ash-shahada bil ayn an gane wannan ko to dole ne mutum ya iya bambantawa kamar yadda na faɗa satin da ya wuce mutum ya bambanta kan wannan a ah, saboda haka mu nan ba ma shaidawa ga ɗaya daga cikin musulmai da aljanna ko wuta sai dai wanda manzan Allah ya yi masa shaida sallallahu alaihi wa sallam wa akbara anhu bi zalik ya ba da labari game da shi da wannan na'am walakinnahum yarduna lil muhsin sai dai su ahli sunna yan salafiya suna kyakkyawan zato suna yin fata ga mai kyakkyawan aiki in san ga mutum na kyakkyawan aiki suna mai fatan mai aljanna wa yakhafuna ala al kuma suna jin tsoro ga mai mummunan aiki in sun ga mutum na mummunan aiki yana zina yana caca yana shan giya amma yana cikin musulunci suna jiye mai tsoron shiga wuta wa bi ta alamu ma alayhi kathirun kenan suna jin tsoro ne fa amma ba sa yanke mai hukunci a fahimci wannan da kyau idan mutum na aikata mummunan aiki kada ka ce wallahi dan wuta ne in dai yana cikin da'ira na musulunci mai aikata manyan zunubai al'amari yana wajen Allah wa man yamut wa lam yatub min wizrihi fuwida ila Allah jami'u amri la bil azabi lil musimi yuqda'u wal kufra wal kufra wa taqlid anhu yumna'u hmm. duk wanda ya mutu wa lam yatub min wizrihi bai tuba daga zanubansa ba fuwida ila Allah jami'u amri ana watsa duk al'amarin shi zuwa ga Allah la bil azabi lil musii yuqda'u ay la yuqda'u bil azabi lil musii ai ba a yanke hukunci da yin azaba ga mai laifi wal kufra wat taqlid anhu yumna'u kafirtawa da kuma dawumarwa a cikin wuta game da shi an hana kada ka ce dan musulmi yana yin laifi an mishi wa'azi an mai wa'azi ya ki tuba ka ce wallahi kafiri ne shi an gane a tafsir bil lawazim kada ka yi haka ai tun da kaga an kawo mai qur'ani ya ki bari an kawo mai ayoyi an kawo mai hadisi ya ki bari to kafiri ne shi to wannan ka a rubakin shi ka ci mai albasa kun gane wannan ko to saboda haka idan mun ga mutum yana aikata laifi za mu ce muna jin tsoro ga wane shiga wuta saboda sabon Allah shi yayi yawa ba za mu ce wallahi zai shiga wuta ba faɗin haka shiga gonan Allah ne laifinka yana da girma an kafa wannan magana kamar da na maimaita laifinka ya fi na mai kidnapping laifinka ya fi na ɗan fashi laifinka ya fi na kaza ya fi na ɓarawo laifinka ya fi na mazinaci laifinka ya fi na mashayin giya domin kai din nan ka ɗauki rigan Allah ne ka sa wa kanka ina fatan gane wannan wato kai din nan wato ka sa ma kanka siffa na Allah nake nufi ka sa ma kanka siffa Allah Allah ara shi ya san gaibi shi ya san dan wuta shi ya san kaza kai kuma ka ce wallahi sai ya shiga wuta an gane wannan ko to saboda haka ya kamata mu san aqidan da kyau a matsayin ka na ɗalibi na salafiya ka san in mutum musulmi ne duk laifin da ya yi ba a yanke mai hukunci kai tsaye da wuta sai dai a ce ana jiye mai tsoro yana cikin mashi'a ta Allah saban Allah yana rage imani ana jiye mai tsoro imanin shi zai iya yin rauni har iblis ya samu nasara a kan shi ya tura shi zuwa ga kafirci na'am hada ta'lamu ma عليه كثير minan nas da wannan zaka san abin da da yawa daga cikin mutane suke kansa idza zakaru aliman aw amiran aw malik idan suka ambaci wani malami ko wani shugaba mai mulki ko wani sarki aw gairihi sai ko aw gairahu ko wani suka ambaci wani su qalu al-maghfur lahu abin gafartawa ai wani al-maghfur lahu ne aw sakinul janan ko wanda yake zauna a cikin aljanna an gane amma yake da hukunci yana nan zauna a cikin aljanna kuma yadda wuka ne zalika qawluhu kai wanda ya fi muni ya fi hadari daga cikin wannan wanda ya fi hadari shi ne sai naqala ila rafiqil a'la ko nubila an ciranto shi zuwa ga jama'a madaukaka a cikin aljannan ma an ciranto shi ne zuwa ga jama'a madaukaka yana cikin wani madaukakin daraja ma gaba ɗaya ba ma dan aljanna ba ma ya ma wuce nan ya wuce a kira shi an annabi sai dai annabi ju ina fatan gane wannan to ya fi karfin a ce mishi dan aljanna a'a nukila ila rafiqil a'la an ciranto toshi zuwa ga jama'a madaukaka wala shakka anna hadha qawlun ala allahi bila ilm babu shakka wannan kauli ne magana ne ga Allah ba tare da ilimi ba shiga gonan Allah wal qawlu ala allahi bila ilm magana ga Allah ba tare da ilimi ba wato yayi kankanka dan uwan haɗi ne na shirka aboki abokin shirka ne kama qala ta'ala ya daidai da shirka Allah ya ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sannan Allah ya hana ku ku yi shirka da Allah abinda bai saukar da wani hujja a kansa ba wa an taqulu ala allahi ma kuma Allah ya hana ku faɗi ga Allah abinda ba ku sani ba Allah ya hana ku faɗi gare shi abinda ba ku sani ba duk abinda aka tambaye ka baka sani ba ka Allahu a'lam yana cikin aƙida na yan salafiya wa naqulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmuhu muna cewa Allahu a'lam ga abin da iliminsa ya rikitar da mu ba ma shishigi ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula an gane wannan ko to saboda haka Allah ya hana ku faɗi abin da ba ku sani ba kenan a ce da shugaban waliyai akwai khatim akwai khatimul awliya sai ga an samu wani shehi na ɗariƙa a bashi wani matsayi na khatamul auliya kenan manzan Allah ne ya ayyana shi akwai yadda manzan Allah ya gaya mana ya yi ta'ayini cewa wani shugaban waliyai ne shi babu to wai ba shi wannan mukamin akwai matsala akwai matsala duk da wanda daga cikin na cewa manzan Allah ya kawo mishi ziyara har ma manzan Allah ya tattauna da shi manzan Allah ne ma ya bashi wannan ɗariƙa din yace ya yaɗa shi ga mutane manzo Allah ya nada shi shugaban waliyai kaga ji irin nan barna ne sosai mai girman gaske bayan manzo Allah ya riga ya rasu kuma manzo Allah zai tashi daga kabari ya kai ziyara wajen waliyai har ya ba su mukami wa iyaz billah an gane ko na'am wa amma mushrik amma mushriki fa nashhadu lahu bil nar eh shi a dunkule zamu ce mushriki yana cikin wuta duk mai shirka wanda ya mutu da shirka za mu mai shaida da wuta لأن الله قال سود الله تعالى شيء إنه من يشرك بالله لن يند لمر يكي دو وند يشرك على الله فقد حرم الله عليه الجنة حقيقة الله يا حرم كامي الجنة ومأواه النار ومكومن شوتا وما للظالمين من أنصار الظالمي باسد متي مكا الظالمي باسد متي مكا أنا هنا هو قال الله تعالى شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء lalle Allah baya gafartawa a yi shirka da shi amma yana gafarta kuma bayan shirka ga wanda ya zo wa mai yushrik billah faqad iftara isman azima duk wanda ya shirka da Allah hakika ya kirkiro zunubi mai girman gaske an gane yayi ku kaga wannan za mu ce duk wanda ya mutu yana shirka duk mushriki dan wuta ne to wannan amma bil ayn fa za mu cewa wane kai ɗaya dan wuta ne zai iya yiwuwa kila samu wani kafin ya mutu ya akwai wani bayan da shekwa zaimin ya yi kan wannan matsalar kila kafin ya mutu ya tuba an gane amma in dai mutum an tabbata ya mutu kafiri to ba shi da wani sakamako zai aljanna a ba shi da sakamako zai wuta su mutumin da ya mutu yana shirka wa malin zalimi na min ansar zalimai ba su da wani mataimaka an gane wannan to kaga wannan shine abinda mai tahawiya ya faɗa ga wani fatawa na al'allama ibn usaimin allah ya masa rahama a littafin za alhalal war haram shafi na 88 eh shahid ala shaksin bi ainihi fa yuqalu shahid fulan wato wawaita kalmar shahid akan wani mutum ainihinsa, a ce shahidi wani ya halatta qala rahimahullah la Zuzula na an nashhada li shakkin bi ainihi annahu shahid hatta walau qutila mazluman baya halatta a gare mu mu shaida ga wani mutum mu kira shi shahidi har ma ko an kashe shi ma a matsayin an zalunce shi ne ma ko da an zalunce shi a kashe shi ba za mu ce masa shahidi ba au qutila wa huwa yudafi'u anil haqq kai ko da an kashe shi yana bada kariya ga gaskiya ba za mu kira shi mai ba shahidi fa innahu la yajuz an naqul fulan Ba baya halarta mu ce wani shahidi ne wa hadha khilafu khilafu lima alayhi an-nas al-yawm haythu rakasu hadhihi shahada wa ja'alu kull man qutila hatta walau kana maqtulan fi asadiya jahiliya yusammunahu shahidan yace wannan a yau din nan wato mutane sun arhantar da wannan shahada din sun mai da wannan shahada din arha sun sanya duk wanda aka kashe shi ko da ma an kashe shi ne a wajen faɗan ƙabilanci a wajen faɗan bangaranci a wajen faɗan wariyar launin fata kaza ta asubanci na jahiliya suna kiran shi shahidan suna kiran shi shahidi yace wa haza haramun wannan haram ne li'anna ƙaunaka an shafin qutila huwa shahid qutila huwa shahidun yutabaru shahada domin faɗinka ga mutum ka ce an kashe shi ya yi shahada ana lura da wannan a matsayin shaida sau fa tus alu an hayo mun kiyama wannan magana da ka faɗa mai haɗari da sannu sai an tambaye ka game da shi ranar alkiyama sau fa yuqalu lak hal indakum ilm hal inda kun ilmun annahu qutila shahidan da sannu za a tambaye ka shin kuna da ilimi cewa lallai an kashe shi shahidi saboda haka annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam ma min makalubin yuklamu fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili yace babu wani mai gyambo wanda aka ji masa ciwo fi sabilillah duk da Allah ta'ala shi kowa sanin wanda aka ji wa ciwo fi sabilillah abu ne na gaibi wani ya je yaki fi sabilillah amma yayi dan kabilanci ne wani yayi dan a kira shi jarumi ne wani yayi dan ya shahara wani yayi dan kaza to Allah ne wallahu a'lamu biman yuklamu fi Allah shi ya fi kowa sanin wanda ake kima ciwo fi sabili illa ja a yawmul qiyama wa kalmuhu yas'abu daman face ya zo gobe kiyama alhali jambansa yana kwararan jini al-launu launu launu dami wa rihu rihul mis launin launin jini wa rihu rihul mis sai ya fa ta'ammal qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam ka lura da maganar annabi ji usaimi wallahu a'lam biman yuqlamu fi sabili Allah shi yafi kowa sanin wanda ake wa jambu fi sabilihi yukulam ay yani yujra fa inna ba'da nas qad yakunu zahiruhu annahu yuqatil wani mutane wanda daga cikin mutane yakan zama zahirinsa yana yaki litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zama ululuwa walakin Allah ya alama ma fi kalbihi ba kai baka sani ba sai dai Allah ta'ala shi ya san abin da ke cikin zuciyarsa wa annahu khilafu ma yuzhiru min fi'li cewa ya saba ma abin da yake bayyanarwa na aikinsa wali haza bawwabal bukhari mahulla ala hadhihi matsala, fi sahihi shi yasa imam bukhari ya buɗe babi Allah ya musa rahama game da wannan matsala a cikin sahihi din sa faqala babun la yuqalu fulanun shahid yace babi inji bukhari ba a cewa wani yayi shahada li anna madara shahada ala al domin magewayen shahada yana kan zuciya wala ya alamu ma fil qalb illa Allah babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah fa amrun niyya amrun azim kun ji ko al'amarin niyya al'amari ne mai girma wa kam min rajulain yaqumani bi amrin wahid yaqulu bainahuma kama bainas samai wal ard da yawa akan samu mutane biyu suna tsayuwa da al'amari daya wannan yayi sallar nafila wannan ba yayi sallar nafila amma zai zama zamanto tsakaninsu bambanci tsakaninsu kamar bambanci tsakanin sama da ƙasa ne duk sun yi sallah wannan an ba shi lada miliyan ɗari wannan bai da kokobo amma duk sallah suka yi ga zahiri hmm. an gane ko bai da ko lada wa zalika min azali niyya wannan saboda niyya ne sa annabi ke cewa innamal a'malu binniyat wa innama kulli imrin ma nawa man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wallahu a'lam kun ji wannan fatawa daga al-allama ibn usaymin Allah ya masa rahama sannan a gurguje akwai ainihin akwai wani littafi da suna malhuzat wa tanbihat ala fatwa fadilati sheikh abdullahi bin ah, abdullahi bin abdurrahman al-jibrin wannan abdullahi bin abdurrahman al-jibrin babban malami ne daga cikin malamai da kusan a saudiya ba malamin da ake ji da shi kamar shi malami ne wanda ake cewa ya haddace littafin duniya na ibn qayyim da ka an gane to yana da karfin hadda sosai ko malami ne na tauhidi amma daga baya ya samu inhirafi shi jibril to sai ya zama to yana ta faɗin wasu maganganu yana ta faɗin maganganu da kuma ƙoƙarin goyon bayan yan hizbiya da nuna yan hizbiya suna kan hanya daga cikin abin da ya faɗa wanda aka yi masa raddi a kai yana magana a kan sayil Kudu, rage mahulla shi wannan littafi malhuzar wata biyar alafatawa ta jirgin shek abdullahi bin Abdulrahman a aljibrin wa faɗa wa ta'ala fi difa'ihi an hasar albanna sayil Kudu Abdulrahman abdulkhalid shi wannan abdullahi jibrin din nan yana ba da kariya ga hasar albanna da sayil Kudu. da abdurrahman eh, abdul khalid sannan kuma shek rabiu bin hadi umair almarkali ya masa nakaji ina ba gane amma ba a cikin nakajin babu zaki babu cin mutunci babu wulatanci babu kazafi ya mai raddi ne na ilimi wanda haka muke so ɗaliban salafiya su kasance su yi koyi da fadilatu shek rabiu bin hadi umair almarkali kuna ne ko bari ku ji kaɗan daga cikin abin da ya faɗa yana cewa ah, sun ɓaƙala sheik ibn jibril wa faka hula sheik ibn jibril sai ce wa faka hula allah ya datar da shi ya ce wannan ma kutila kullum min huma a yayin da aka kashe kowanne daga cikinsu ya nufi kowanne daga cikin alhassan albanna da kuma sai kudu kutulik a ala kulli wahid annahu shahid sai aka wawaita ga kowanne daga cikin cewa kowanne ya yi shahada sai zama to kowanne daga cikin hassan albanna da sai kudu wato an musu itlaqin kalman cewa su shahidai ne su wa shahida bi zalika al-khas wal am ce bantattun malamai da kuma gama garin mutane sun yi shaida cewa wayannan malamai guda biyu Hassan Libanna da sai kudu sun yi shahidi sun shahada wa nushira zalika fi suhuf wal kutub bidun inkar Haji an yada wannan a cikin jaridu da littattafai ba tare da inkari ba amma ga shi shek rabi bin hadi yana tarar ga shi sayar kutub to sai shek rabi ke cewa a wala kalar imamul bukari faƙul a wala kalar imamul bukari an gano wannan ko imamul bukari ya ce rahimahullah babun la yuqalu fulanun shahid me shek jibrin zai ce akan wannan yace ya ce babi ba a cewa wani yayi shahada kai kuma ka ce ka yadda cewa hasan banna da sayyid kudu shuhada ne ko duka su shahida ne to sai kala abu huraira anin nabi abu huraira ya faɗa daga annabi allahu a'lamu bi man yujahidu fi sabili ko hmm. Allah shi yafi kowa sanin wanda yake jihadi fi sabili da kuma yadda yake ta wallahu a'lamu bi man yuklamu fi sabili Allah shi yafi kowa sanin wanda ake wa gembo fi sabili an gane wannan ko suka kawo wa'annan nusus suka mai raddi suka ce mai hal kullu man man man nushira kabaru qatalihi bidu wa biduni inkar aw qila innahu shahid yutabaru zalik shin duk wanda aka yada labarin kashe shi ba tare da wani inkari ba ko kuma aka ce yan jarida suka ce wani yayi shahada wasu malamai suka ce wani yayi shahada shin ana fassara wannan a matsayin taskiya ne lima alai ga abin da yake kai na aqida an gane ko kuma wani mashiga ne na da'awa ko abin da ya kama da wannan laƙan na sharar a wato suka ce hakika 'yan jarida sun yada labaran mutuwan komeni bidun inkari bin ahadi ba tare da wani inkari ba sun ce babban malami na musulunci ya rasu 'yan jarida sun yi balƙamar mujallatul mujtama al-kuwaiti mujallatul mujtama al-kuwaiti sun tsayu wato mujalla na ikwani musulunci sun tsayu bi nashari kabari kabari wa fati sun yada labarin rasuwar Khomeini biduni ayi inkar ba tare da wani inkari ba wa qamar ba'd al-jama'at islamiyya al-munharifa al gane sai wasu sashen jama'a na musulunci karkatattu suka shiga mashiga na yaban shi wa sana'a alai da gare shi bayan inna ahada qadatul ikhwanul muslimin kai ɗaya daga cikin ma jagorori na ikhwanul muslimin wa huwa abul a'la al-mawdudi hmm. yaqul yana cewa inna sauratul khumaini sauratul islamiyya wal qa'imuna alaiha jama'a jama'atul islamiyya cewa revolution na Khomeini revolution ne na musulunci kuma masu tsayuwa akan wannan revolution din jama'atul islamiyya ne wa babu talaqaw tarbiyya al-islamiyya fil harakat al-islamiyya kuma samari ne da suka karɓi tarbiyya na musulunci a cikin harka na musulunci sai abul a'la yake cewa wa ala jami'ar musulmi na amma wajibi ne ga dukkan musulmai gaba daya wal harakatul islamiyya khasa da kuma harka na musulunci irin su ikhwanul muslimin a keɓance an tu'ayyida hadhihi saura Ki taimaka ma wannan saura wannan revolution din kullu ta'ayi kowace taimakawa wa ta ta'awanu ma'a fi jami'il majalat kuma su yi ta'awuni tare da ita a cikin dukkan fage to yanzu wannan taskiyar da abul a'la ya ba komeni shin ya fitar da ya sa Khomeini ya zama shahidi to kun ga abubuwan da malamai suka faɗa dangane da wannan al'amari saka kuskure ne ka zo ka ce wane ya yi shahada sai ka ce wane muna zaton ya yi shahada muna mai kyakkyawan fata shahidi ne shi wannan shi ne aƙida ta ahalus suna wal jama'a kan wannan matsala din na'am wa nastaghfiru li sannan muna neman gafara ga masu mummunan aikinsu in mun ga musulmi yana mummunan aiki za mu nema mai gafara Allah ya gafarta masa wa nakhafu alaihim kuma muna jin tsoro a gare su na shiga wuta wanda yana ta laifi wanda yana ta laifi muna jiye mai tsoro saboda laifin nan zai shiga wuta ba wai za mu ce wane lalle lalle laifin da ya nan kawai dan wuta bane Allahumma sai dai in an tabbatar ya mutu mukirki in an tabbatar boka ne ya mutu yana tsafi ko an tabbatar da yana yin wani abu na tsafi dan kungiyan asiri ne ko kuma dan hakika ne wanda yake cewa shi Allah ne ko mutumin da yace alqur'ani bai cika ba aka tabbatar da ya mutu akan wannan abun babu sassauci kafiri ne shi an gano wannan ko na'am wala nuqannitu ba ma ɗebe musu tsammani daga rahaman Allah idan duk saban Allah da mutum zai yi ba ma ɗebe mishi tsammani daga rahama sai dai mu ce muna ce mai tsoro saban Allah shi yayi yawa an gane wannan ko na'am wala amru wala iyasu yanqulani an millati islam wato na'am to an gane wannan ko da aminci da dai ba tsammani suna cire mutum daga addinin musulunci sun mutum ya saki jiki gaba daya mai sakin jiki kawai mutum ya saki jiki shi dan aljanna ne an gane kawai mutum ba da ba ma wai wai shi dan aljanna ba yana ma raba aljanna zai tara mutane a wajen maulidi ya ce dukan guna ba ku aljanna kyauta kaga wannan ya saki jiki da yawa shi baya ma tunanin kan shi kawai shi ya riga ya wuce kawai sai dai ma yana ma raba aljanna ne ga wasu to irin wannan sakin jiki da yawa da kuma ɗaiba tsammani da yawa mutum ya ɗaiba tsammani daga rahama suna cire mutum daga addinin musulunci kun gane wannan ko sakin jiki da yawa in mutum ya saki jiki da yawa ya ɗauka aljanna ma na gidansu ne kenan idan ko mutum ya ɗaya tsammani yana ganin kwata-kwata babu abin da zai aikata ya shiga aljanna akwai mai ganin kawai shi ɗan wuta ne duk wani abin da ya kawai fa yana jira mutuwa ne shiga wuta kasan idan mutum ya riga ya tabbatar da shi ɗan wuta ne kuna ganin zai tsaya wani aiki alkhairi kuma eh ba zai ƙara tsayawa ba yanzu mutumin nan da ya kashe rayuka casa'in da tara hadisa abu huraira ya kashe rayuka casa'in da tara. shi ne yake tambaya Ya ce yana so a nuna mai malamin da ya fi kowa ilimi a cikin garin nan sai aka nuna mai wani mutum mai yawan ibada ba malami bane yana yawan ibada an gashi da gemu an gashi masha Allah ya sa wando nisfu sa na kawo misali ne da wannan an gane ko ya sa wando nisfu sa yana yawan ibada sai ka dauka aka rama kallawo ne kullun yana masallaci daga nafila sai azumi na nazila sai karatun qur'ani sai kaza aka ce duk gaba ɗaya mu a fahimtar mu ka mu gama garin mutane in dai kana yawan ibada kai malami ne kawai to saboda haka sai suka ce to sai ce yana so shi ya kashe rayuka tara. yana so a nuna mai malamin da ya fi kowa ilimi shi ne sai aka nuna mai wannan mai yawan ibada ɗin sai ya je wajen shi sai ce akar makalla na kashe rayuka tara. shin akwai tuba a gare ni shi ne sai malami ce subhanallah ya za a yi ka tuba bayan ka kai wannan uku wannan kisa din ai kawai kana jiran mutuwa ne kana jiran mutuwa ka shiga wuta kawai yace haka ne yace haka ne ba wani maganar sauki yace ba sauki ka kashe rai daya bai ishe ka ba kai na biyu kai goma kai talatin kai hamsin kai kaza ko rai ɗaya ka kashe yaya matsayin ka na kuma a ce ka kashe rayuka casa'in inda tara kai bawan Allah baka ba aljanna ke ba ni ba aljanna yanzu kenan ni dan wuta ne har abada yi to da ma yana da makami a shi to bari ya kara da malam yanzu mana dari kawai nan take kawai ya gama da malam ya kashe malam sai ya cika na dari da malam to tun da dai an ce babu tuba to shi yanzu kawai zai fara kisa ne kawai tun da dai ko da ya tuba Allah ba zai amsa ba sai ya cika ba ai akwai rahama ga wannan kalma cewa tun zunubin da kai duk zurbin da kai sannan ka zo ka gama da Allah ka tuba Allah zai karba an gane a taita ni bi qurabil ardi qadaya thumma ni la ku bi shai'a la ataituka bi qurabiha maghfira lalle kai da ka so da cikin ƙasa na kurakurai sannan ka haɗu da ni baka taɓa shirka da Allah da wani abu ba zan zo ma da cikin ƙasa na gafara da babu wannan magana ɗin, ba maganar cewa kuliya ya lazina asarafu asrafu ala ne. la taqnatu min rahmatullah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina da suka ɗeba tsammani ga kawukansu wanda suka yi barna ga kawukansu la takna domin rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga rahaman Allah lalle Allah mai gafarta zunubai ne gaba shi ɗaya da ba don wannan ba idan mutum ya tabbatar da cewa fa in ya mutu kawai wuta zai shiga kawai an gane duk in ya riga yin zunubi ko da ya ce zai tuba ba tuba to ko ai zai ma ƙara ta'addancin ne zai ƙara aikata zunubin saboda ya san kawai ba magana tuba amma in ya san cewa in ya tuba za a yafe da zai iya dawo ya gyara aikin shi na matan gane wannan ba kuwa ganin irin wannan samarin yan sara suka yan shara mutum yana so ya tuba amma yana tunanin ko ya tuba ya kashe shi to sai ya ci gaba da shara ya ta share mutane saboda an saboda ya riga da ya san cewa in ya tuba za a kyale shi zai daina to yana so ya tuba ya koma sana'an shi amma ba shi da kwanciyar hankalin an yafe ne ko ba yafe ne ba to akan haka sai mutum ya ci gaba da saboda haka idan mutum ya san za a gafarta ne zai tuba kuma da wani ko to saboda haka ba ma zuwa da wannan aminci din sakin jiki da ɗaya ba tsammani suna cire mutum daga addinin musulunci wa sabilul haq bainahuma wato hanyar gaskiya yana tsakanin wannan li al qibla gama abota al-qibla mutum ya bauta ma Allah dan tsoron azaba da kuma ainihin kaunar rahama yana yana bauta ma Allah dan kaunar rahamansa da kuma tsoron azabansa an gane idan mutum yana kaunar rahama wannan kaunar rahama zai sa mutum ya ci gaba ya ci gaba da yin aikin in yana tsoron azaba tsoron azaba zai fashi ya nisanci saban Allah tsoron azaba ke sa mutum ya nisanci saban Allah mutum yana so ya yi zina yana tunanin Allah zai kama shi yana so ya yi sata yana tunanin Allah zai kama shi sannan kuma mutum yana tunanin in yi sallah za a ba shi lada an kwadaitar da shi zai samu daraja kaza zai samu lada kaza sai ga ya ci gaba to wayannan abubuwa guda biyu suna fesa dan adam in mutum yana ƙaunar aljanna zai dage da aiki in yana jin tsoron azaba zai yi mai zai ji saban Allah sai ga mutum ya tsaya a tsakiya su aka hanyar gaskiya yana tsakiya a tsakanin wa'annan guda biyu an gane wani ko na'am wala ya khuruju al-abdu min al imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi mutum bawa baya fita daga imani sai dai yayi musun in yayi musun abin da ya shigar da shi cikin imanin idan mutum yayi musun abin da ya shigar da shi cikin imanin to a nan ne za ga cewa ya fita daga imanin ke a nan wajen a fahimci magana da kyau bawa baya fita daga imani sai idan ya yi musu mai abin da ya shigar da shi ciki to in bai yi musu ba idan girman kai ya yi ba kamar yadda shedan wai tsara ka lil mala'ika lil mala'ika tun judu le adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara shi shedan bai yi musu ba shedan da yi girman kai ana kiran shi kufrul istikbar kafirci ne na girman kai kufrul iba wal istikbar hmm. to anan wajen magana imamu tahawi ya nuna kawai mutum baya fita daga imani sai dai in yayi musul abin da ya shigar da shi imani in bai yi musu ba in girman kai yayi ba in kufrul igrad ne ba in ya ne ba ya zama to kwata-kwata baya sauraron wa'azi baya kusantar harkar musulunci duk inda ake addini gudu yake yi kaga wannan yayi kufrul istighfar yayi kufrul abuna nan kufrul iraq ko hmm. to kuma akwai kufrul mai akwai kufrul takzib akwai kafirci na karyatawa akwai kafirci daban-daban daban da wato ba wai wannan shi bane kadai kafirci kun gane wannan ko to sai malam yayi wannan magana to tsayawa a nan wajen cewa sai dai mu shi yayi inkari inkari ne kawai wato ba fahimta bane na salafiya akwai abubuwa da dama wanda yake fitar da mutane daga addinin musulunci yayi to zai mu tsaya nan gaskiya saboda ina so yi bayanin nau'i nau'in abubuwan kuma da wani shubha wanda aka sanya ga aka ce bin Albani yana da fahimta na irja'i saboda Albani yayi wani magana da ya kama da wannan amma ba kamar wannan bane daidai to insha Allah in Allah ya kai misali mai zuwa za mu yi wannan bayani ga ainihin mutanen da suka jefa albani zuwa ga irja hmm. na fatan gani wanda daga cikinsu akwai ɗalibin albanin safarin hawali ɗalibinsa ya yi wani littafi zuwa zahiratul irja da aka bincika ya yi littafin ne saboda ya ingiza nasiruddin albani da irin su ibn ba cikin aƙidan irja kuma ɗalibi ne wanda ya yi karatu ƙarƙashinsu amma ya zo ya tasirantu da fikira na sayin Kudu da muhammadu Kudu. lokacin da muhammadu Kudu ya samu kabul ya samu ainihin lecturer a jami'a islamiyya lokacin kafin kafin ainihin saudiya su gano akidun ikwanin musulmi sun dauki yan ikwanin musulmi mutane ne masu aƙida mutane ne masu kishin musulunci lokacin da suka yi wani laifi su ikwanin suka gudu daga suka yi gudun hijira daga misira saudiya ta amshe su a matsayin mutane ne masu kishin addini daga cikin wanda ta amsa akwai muhammadu kudu har ma ta amince ta bashi lecturing a saudiya kai har ma ya rubuta musu littattafan akida amma ƙarƙashin ƙasa sai da ya gina samari zaratan samari masu basira ɗaliban su ibn su ibn usaimin suna su ɗalibansu suka mayar da su suna da fikira na ainihin sayin kudu, amma suna da awon sunna su ake kira sururiya suna ce mutum dan sururiya shi ne mutumin da za a ganshi wajen aƙida kamar dan salafiya amma an tafi manhaji sai ga yana da manhaji na sayin kudu, manhaji na Ikwamin Musulmi. to haka aka samu samari wanda suka zo suna cewa malaman saudiya ba su da fikira ba su san fiƙi waƙe ba malaman saudiya ba su da fiƙi waƙe na ce malaman saudiya su ba a tambayar su fatawa kan jihadi ko kan al'amarin zamani kawai za a tambaye su ne kawai akan haila da jinin biki suna kiran su ma'ul haidu wan nifas an gane ko safarin hawali salmanul auda da kuma irin su abdurrahman abdulkhalid sun yi ta izgili ga malaman salafiya suka nuna ba suna cewa ulama umma ta haka sarawin malaman abin da ke karkashin wando kenan haila da fitsari da waye kawai za a tambaya akwai daga cikin su wanda ya kira bin ba a amal basar wal basira yace yadda idan shi yake haka basiran shi yake yadda idan bin ba zai makaho haka basiran shi ma makanta take an gane waye na faɗa da suke karatu karkashin su bin ba amma suka samu tarbiyya ƙarƙashin ƙasa a wajen wa a wajen muhammad kudu lokacin da yake jami'a kafin a gano aƙidan shi akwai malamai da yawa da suka yi wa saudiya bazata akwai muhammad kudu sannan akwai akwai sabuni mai saboda tafasir shi ma ya daɗe yana karantarwa a saudiya kafin a gano cewa shi ba yana da aƙidan sha'ira ne ba ba sani ba sannan kuma yana da aƙidan sufanci yana ba sufanci kariya daga baya sun riga sun tarbiyyantar da ɗalibai da kashin ƙasa sannan aka gano aka sallame su kun gane ko to irin wayannan su ne abubuwan da suka faru wannan aqidar sururiya ya samu shiga ne ta hanyar ikhwanul muslimin da suka tarbiyyantar da sahabban da sun karanci aqida na musulunci ya ka sanya musu manhaji na ikhwanul muslimin suka zamanto rago da wutsiyan kare su ne yan sururiya rago da wutsiyan kare an fahimta ko za ga in suna magana kan da ka dauka wayannan mutane ba ana tare da su da ka haraka su wajen manhaji sai ga sun fadi warwar sai ga manhajin su manhaji na ikhwanul musulmi, suna suna tahayyiji suna kira zuwa ga zanga zanga suna kira zuwa ga ɗaukar makami ga hukuma suna kira zuwa ga kaza suna tafsir ba tare da ka'ida ba suna tabdi duk da gashi nan Allah shi kawai eh za mu ci gaba insha Allah na'am to insha Allah tunda babu tambaya za a zagaya neman taimako